alƙawarin muga yadda mahaifinsa da mutanensa ya ce ya Allah na ba فما ظنكم برب العالمين بوتا الله me kuke zato tsakaninku da ubangijin talikai zai yadda da wannan bauta naku ko ba zai yadda ba yanzu ya dace ku bauta ma wani ba shi ba ayin kwaye haka ba ku kaddar Allah kamar yadda ya cancanta a bashi matsayi ba Allah shi ke da kamala Allah shi ke da azuma Allah shi ke da kibriya amma ku dawo kuna bauta ma waninsa wannan bai yi ba takadirin ku fasidi ne tunaninku ya sha bamban da na masu hankali ku taho ku ban bautan gumaka ku bauta ma ubangijin ku da gumaka me ya biyo baya فنظرتم ta النجوم za su je biki irin na gargajiya na al'ada wanda aka gada iyaye da kakanni ƙarƙashin shirka aka ce ibrahim sai ka wuce mu tafi ibrahim ya masa yadda zai yi فنظر نظرة في ya daga kansa sama. ya tsara ma taurarin da ke samaniya idanu yana mai tunanin abin da zai faɗi hanyar da zai waske dalilin da zai ba da bai tariya da su a wajen wannan bakar al'ada ba daidina ibrahim sai allah ya ba shi basira ya kawo hanzari kamar haka فقال إني سقيم فقال فيكي ما mahaifinsa da ke neman tursasa shi da mutanensu sai ya bi su ya koyi abin siyatin yana yaro ya ce inni saqim kai bani da lafiya mashin lafiya na ba zai ba ni daman na shekaruwa wannan kalan kuwa taku ba ana maridun la astati'ul Allahu akbar ashe kana iya tauriya a abin da kake ganin za a jefa ka cikin fitina shine ka faɗi kalma zahiri wanda kake gayawa ya gane abin da yake so ne, amma a boye a sakai wani abu kake nufi daban ka je ka gaya mashi an aike ka wajen boka ne an ce za a zo kai kuma wata hawanu alal yami wata hawa wala ta hawanu alal kisri wal udwani ke kanka sai ka ce na je kai kana nufin kaje masallaci kawo sallar la'asa shi kuma yana nufin kaje gidan boka ta wannan ba laifi ba ne a ilimi na harshen larabci salo ana ce masa a tauriya to annabi ibrahim shi ya yi tare da haka abin huraira ya rawaito hadisi النبي صلى الله عليه وسلم يناشي ولم يقذل إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات بين في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا في سورة الأنبياء فينا وقوله في سارة هي أختي da bai taɓa yin ƙarya ba tauriya ake nufi sai a wurare uku biyu ya yi ne don ya tsara hurumin zakin Allah a kan tauhidi shi ne nan inda ya ce inni saqimun ba ni da lafiya ba zan iya cika wajen al'adan ku da bautan da kuke ma wani ba Allah ba na biyu cikin suratul anbiya da aka tambaye shi wa ya aikata wannan ya kakkarya ya farfasa ya da zamana gumaka ala fa'alahu kabiruhum hara sai nuna babban yatsun sai ya nuna kuma katon gumakan da babban yatsa yace katan nan babban nan shi wannan aiki. Ƙaragawa ta malam ta gani? da Allah ka ɗan kira yatsanka babba in dai hidima za ka yi da aiki za ka da tsawon hudun sun zama ne hoto ba tare da babban yatsa ba yatsunka ba sa yin ayyuka amma ka gwada don ka gane girman wannan da hikiman Allah jalla jalaluhu na uku abinda ya yi faɗi game da tsara matarsa uwar gidansa ce hiya ukhti ai am uwata ce ana cewa sarkin Masar Fir'auna na wannan lokaci sun je Masar sai aka yi rashin sa'a duk wanda ya zo da mata kyakkyawa wani fasiki ne jarababbe fitinanne to sai ya sa dole ko tana so ko baya so ko mijin na so ko baya so an kama ta da ƙarfin tsiya ya je ya lalata da ita amma in ka ce ba matanka ba ce ɗan uwarka ce to ba zai lalata da ita ba shi ne da aka tsare shi ya ce ‘yan uwa ta ce yawuwa ‘yan uwar shi ce ta imani yi ba ita shi ba idan ki ta ba ta ke ta kyauta haya ya ya ɗan almari ika fi ana tari wai turi kwalida ina ta wata ruwa kuri bari ma harila ya mutu cikin kitabul fada'il abu ya kawo cikin kitabul tirmizi ya kawo shi cikin kitabu tafsir ibn kasir ya yi bayani game da wannan ya ce haza laisa huna min babil kazibil haƙiƙi alabi zammu fa'iluhu wannan ba yana layin ƙarya ce ta haƙiƙa wanda ake zalin wanda ya yi ba ce ta nake tauriya ce na kuma faɗi ma'anar tauriya ta ce hasha wa kalla sai Allah ya kiyashe Ibrahim ya ƙarya irin wancan da Allah ya la'anci masu yin tafala a natullahi alal Allah ya kare Ibrahim barin wannan muma ya kare mu wa inna ma atlaqa al-kadhiba ala hadha tajawuzan an abbashe shi ne a sabili na majazi kawai wa inna huwa min al-ma'ari li maqsadi shar'i dini wa tajawuzi al-kalam wa manufa ta shari'a ta addini kama jaa fil asr inna tu'akhir man hatta an qari wa abubuwan da ke bijirwa kai wasiya ma'amiyan da yake ana kace mata ba ƙarya bane annabi Ibrahim alaihi salam ya ce ni fi mun sai kauce ma tun sasa shi zuwa bautan wani ba Allah ba kai mene fatawallau an qabiliri shikenan suka tafi suka ban annabi Ibrahim alaihi salam sun tafi idin su ko kalankuwansu. su fatawalla anhum shi kuma ya juya baya mujbirina su kuma suka tafi ya koma gida abin shi ya zaune ya huta yana shirin yadda zai wa'azi na haƙiƙa a aikace na'am فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون تبين يا هوتا يا إتناني zai fito da shi. da zai nuna ma waɗannan mushrikai darasi ya dawo da hankulansu zuwa ga Allah ya cancanta a bautawa ba wani ba a ga ila alihatihim sai ya fita ya tafi wajen gumakan da suke bautawa a matsayin yadda suka ɗauke su allolinsu bayan sun tafi idi. Sau, haƙala. Yaje ya same su kowanne da kaɓakin abinci a gaban shi yani kama bu qurbanan hatihin alihatihim a yau gaji kowa ya yi kabaki ɗin eh? abincin gidan buki shi ake ce ma kaɓaki. yanzu an daina eh ka ga an yi shi malmala malmala ɗima-ɗima da curin fura kamar bal a hada a kai gidan buki gudunmuwa zulai ta aika ma hawa aka kuma gwamma take aika ma dije an gane ko matan da suna wannan suka yi kabaki kabaki kowa ya je ije ma Allah shi eh gayi nan wasu suna neman albarka to annabi Ibrahim sai ya amfani da wannan dama ya yi amfani da hikima A daɗi na budda an yakuna hakiman zakiyan sannan kuma ya ariful waƙi'a ya zama karan an gane ko yana zuwa wajen gumakan nan ya ga abinci ko ina jirjib sai ya dube su faƙala ya ce da su alaka akuluna ku ba aka kama allolin ƙarya ku ci ku ci ku ci naku ne ku ci shiru ku ci ku ci ku ci ku aka kama ya ce alaka akuluna ba za ku ci wani da zancen ba za ku ci ba da ku ci zama idan da ya masu da razare masu ido duk ba bambanci to me yake ce malakum la tanqun malakum ba ki ko alloli ne ba Latan tanqun me ya hana ku magana Don me ba za ku yi an samu ba a qala ta haƙƙoman wata wa tahqiran wa istihza'an wasu suhriyan ina ba ne ina ku yantaka ah, Allah ko babu ga abinci an ga mishi ba zai ci ba shi ba hada ake mata muku magana ba ansawa ba ba da wani bayani ba wani abu ba ci gaba haka kuke sun dindin kamar duka ku Allahu akbar ci gaba فراد عليهم ضربا باليمين ke to tunda ba za ku yi magana ba kuma ana bauta muku ana cewa kuna ba da lafiya kuna ba da arziki kuna kashewa kuna rayawa to ba min ɗauko gatari na mutane ya ɗauko gatari ya ce to kai bubbansu ka kare kanka mai bi ma ka kare kanka ya ku taru ku kare kanku za mu yaki sai ya duge su ya sama kan ya tsara hannun ya tsara kafar ko ya tsare ya dadda daddatsa su gaba ɗaya da tarin shi da eh, gatarin mai jihadi an gane ko ya yi kace-kace da su shi ne faraga alaihin zarban biliyami ya kama tsaransu da hannunsa na dama ya yi magana da har biliyami ne saboda yana nufin ya nuna kowa domin hannun dama ta ci ta hau ƙarfi ta ci ta sharashi ta ci ta daraja kamar yadda ya zo cikin suratul anbiya a ja'alahum sai da ya kace kace da ya mai da su guntu guntu tsungul tsungul illa kabir lahum da yake da'i ne yana da hikima yana da wayau babban gumakan sai bai taba shi ba amma da mai biye mashi da ɗan mitsitsin da ke ciki biya daddatsa su me yasa bai kashe babban ya jaddasa ba saboda zaka kai fi tunani da hankali da basira da ilhama daga ubangiji subhanahu wata'ala la'allahum ilaihi yarji'un a ah, to tun daga babban ga kallin shi da 'ya'yan shi da jikokin shi ga an jaddasa kuma an ce alloli ne in sun dawo ka ga bahasi a wajen mai gida Allah ne ko ta bi hasiya aka yi haka me yasa Akabaru ka dawo zuwa ga suna gaggawa suna gugwa ma numfashi ya yazifun da gaggawa suna gugwa ma numfashi cikin fushi sun zo sun ga an kacancana masu gumaka me suke nufi suna nufin su kai ma ibrahim alaihi salamu farmaki domin su ɗaukansa abin da aka yi ma'allolinsu Allah ne karewa yau kuma mai bautan Allah zai kare Allah shi kai da ufa talibu wal matsalubu saboda haka suna zuwa suka shiga binciken wanda ya aikata musu haka ya aka yi haka mai ya faru haka kaga suratul anbiya ta yi dalla dalla qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin duk wanda ya yi ma'allolin mu wannan to ya cika katan maketacin azzalimi Allah ne kuwa <laughs> kake zuwa kai baka lafiya kuma ka yadda zai baka lafiya kake roƙon kariya ta yadda zai kare ta amma bai iya kare kansa ba akwai aiki a kwakwalwanka lallai hansa ta cinye kwakwalwarka sai can wasu suka ce ƙalu sami'ina fatai ya tsohon ya ƙwali lahu ibrahimu a mun ji wani matashi yana aibanta su haba matashin nan na gidan azara da ake ce masa ibrahim an gane ko daga nan fa aka ce aje a kamo shi aje a kamo shi aka zo da shi to shine aka zo nan suke wannan maganganun a lokacin da aka zo annabi ibrahim alaihi salam bayan ya tsintsinke su ya tarkashe su ko cikin fushi an ji shine yayi suna ma numfashi ina ƙoƙarin ɗaukan fansa mai annabi Ibrahim ya ce. Ƙada a ta'abuduna ma ta hitun. Ƙala sai annabi Ibrahim ya ce, a ta'abuduna ma ta hitun, yanzu kudan Allah, idan ba toshewa kwakwalwa da basira ba, ya za ku ƙi sassaƙa abu da hannunku. sannan ku zo kuna bauta masa kafin ya kai ga wannan maganan dama ai ya babban saboda ya zama hujja ce wannan shi ya aikin amma zuhu in kanu yan tukuna a tambaye su waye musu in suna magana su gaya mu shi ma ya kare kanshi in ba shi ya yi ba la ilaha illallah suka kasa ta ce to a ta'abuduna ma tunhitu yanzu za ku tsora bauta ma iccen da kuka sassaka da hannunku kuma in kun ije mashi abinci sau dubu sai dai ku zo ku ɗauka gayan abin da za ku ce ku ce ya sa albarka ƙari wauta shi ne can yake cewa قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أفل لكم لما تعبدون من دون الله أفلا تأكلون ya za ku koma kuna bauta ma abinda ba zai iya amfanar da ku ba ba zai iya cutar da ku ba kai canku dan ne kuke bauta ma wani ba Allah da ya halicce ku ba ba ku da hankali ne ba ku da hankali ne to wannan sabu da ne halin insani da ta hulɗa ne ne wanda ba shi da hakki ba wannan mun shi sauna ke shi wannan da Allah kawai kai mai akwai a shi ka sare ina shi dan Allah ya fita ka gudi da hannunka ya ta kuma lalace wa na'am wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wallahu khalaqakum kusani Allah shine ya halicce ku ya halicce abinda kuke bautawa wa ma ta'malun kuma Allah ya halicce abinda kuke aikatawa eh sabin da kai waye Allah ne ya halicce kai da aikin naka kai da aikin naka saboda haka abu ne wanda yake ka'ini kabla an tafuna. ya alaka ba mu ikon aikata alkhair Allah sallallahu alaihi wa sallam yasamu lima khuliqa lahu lokacin da wasu suka nemi hujja ko suka nemi su kafa hujja ban tsattatta cewa Allah ya halicci dan tun usuli aljanna zashi ya halicci ɗan wuta sun usuli wutan za shi ba a canji sai suka ce izan mal'amal menene fa'idan da za mu yi ta wani wahala muna aiki sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce imalu a kullum ya samun lima kuli alahu ku je ku yi aikinku kowa ya yi abin da ya ya yi iya kowanne Allah zai kowace masa aikata abin da aka halicce shi domin sani in kai ɗan aljanna ne sai ka ji ba abu mai daɗin ɗa'a ba abu mai wahalar zunubi idan ɗan wuta ne shi sai ji ba abin da ke da daɗi kamar saƙo, ba abu mai nauyi da wahala kamar mai ɗa'a. ya Allah sai ya tsawake mabawa bawa abin da ya ga ya dace da shi Allah ka sauƙaƙe mana ɗa'a. na'am ɗalibin lahu bunyana fa'alƙo fil jahim ƙalu ba bayan hujja ta ƙare sai fada sai dande sai nuna iko da ƙarfi sai suka ce lahubun lahu bunyana ku gina katanga mai tsawon tsiya ku haɗo itatuwa ba a ɗauke ma kowa ba a kawo gumagumai kowa babba da yaro namiji da mace kowa sai ya kawo gungume me za a yi da gungume wani dutsen za a dafa ba dutse ba ne wanda dukiyarsa ta fi dutsen ƙarfi ne wajen imani shi ne ibrahim alaihi salam suka hasa wuta wuta gumagumai suka ci shifa alkohotar jahil jefa shi cikin wannan balbalin bala'i wuta shi cikin tsohatar an biya an fi dalla-dalla alwahar riko ta alihatakun in kuntun fa’ili ku zai fashi a cikin wannan wutar da ba a taba kamar ta ba a duniya ku taimaki allolinku shi kenan alloli sun lalace idan ne bautar in dai da gaske alloli ne a wajen ku ku taimake su lokaci yayi Allahu akbar ana cewa kusa da wutan ma ba a iya zuwa Mu wa suka yi daga nesa suka halba shi suka killa shi ya fada ana cewa lokacin da zai kada mala'ikan wuta Allah ya turo shi ya ce ko kana neman taimako ya ce amma min kafara banka ne ba na so na Allah nake nema wannan cikakken tawakkali da yi da mai da al'amarin shi ga mai duka alƙahar al'aziz aljabar haƙalin lima yuridu suna cilla shi sai Allah ya ce yanar ƙuni barga wa salaman ala ibrahim ya ke wuta zama mai sanyi ac ba kuma mai sa mura ba mai daɗi shi ne zan aminci ga annabi ibrahim ana jefa shi ana ta shewa ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye mun kashi mun huta mun kashi mun huta kashi ba su sani ba الذي بيده الموت والحياة أراد له حياة طيبة في النار أنا شوافانا ستفر وكاتمت سيفتو ana cewa wata rana an tambaye shi a rayuwarsa yaushe kake jin daɗi ya ce ba daɗin da na ji mafi daɗi fiye da zama na kwana takwas da aka jefa ni cikin mawa sai na ji ni kamar ina aljanna ka san Allah kuwa ko aikin shi kenan kun Allah ya kuni Allah ma'ak ihfazullaha ya fasa kaka ce kana da wayo ba a ma'alla wayo kada ka ce kana da kuɗi ba a nuna ma'alla kuɗi kada ka ce kana da mulki ba a nuna ma'alla mulki duka na shi kuma ba ka da dabara da za ka fita cikin kamfanin Na Mafita guda ɗaya ce, Ƙul billah ثم استقيم إبراهيم أقوم كويس أنت جابر سليم سليم من الشرك سليم من الأهواء سليم من حب الدنيا سليم من شهواتها سليم من كل عيب وكان مع الله فكان الله معه فأرادوا به فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فكسكي نفي ثم كرتي قال النبي إبراهيم فجعلناهم الأسفلين sai muka sanya su ƙasan da ƙasƙantattu ƙasa da walaƙantattu muka kunyata su muka tozarta su muka wayi gari abin dariya a ya ne madadina kai dahun Waje allon وجعلنا النار على إبراهيم بردا وسلاما وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين نعم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين الله أكبر أسكت ذاتي تدني إن الله يا ياسم أنصني إبراهيم عليه السلام

kuma ya Allah ba kowace irin da ba mina sahihin ka bani ɗa wanda yake cikin salihai kulai masu biyayya ga shari'arka domin in samu gudunmuwa ya ɗebe mun kewa ga mutanen da na bari a karki wace dawa ke dawa da Allah ya ala nan take an sardansa بشرناه بغلام عظيم وبشرناه يعني مكرر يعني عشان هذا هذا اللي بيقال يعني kan ko ta bi shi da man malaki kare na kuma ko da ke a ga na ba shi da a ma ne a kuma ma abu kana lokacin Allah ba ko in ba ko in da mu haka ko ji yo ha ko ba ka yi nan ka kan ba in yo wannan bi da wannan ya ba ka yi ku a ina ya ta tin aka dan ga kaman da kai ko ba da yi ba ta ba da kai da kai ya ko da ai ya ka ya ka da ko da ba da ko da

bishara cewa da mutanen mai tsirrai shi kuma a wannan matsamin a wannan matsayin a ayoyi da muke karanta wannan kalma ta fi cancanta da shi Allah shi ne masani shi ne babban ɗa kuma sai da ya manyanta sai da ya manyanta me ya biyo baya فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك أني أتبعك فانظر ماذا ترى الله أكبر قال يا أبت أؤمر Kada ya bace al'amma, Umar ce, kwallon ma balaga ma'aunin sa'aya. Lokacin da Isma'il ya kawo ƙarfi yadda zai taimaki mahaifinsa. kada mu manta mahaifin kai da ya manyanta sannan aka ba shi Ismail. ko lokacin da ya kawo ƙarfin da zai iya taimakon mahaifinsa Ibrahim, intihan wa ba min Allah jalla jalalu. Sannan ya kwanta bacci annabin Allah Ibrahim sai mafarki annabi kuma sallallahu alaihi wasallam yana cewa ru'yal anbiya'i wahayun mafarkin annabawa yana shi bari da ibn abi hatim ya fi hadisin cikin tafsirinsa amma kuma dan Ibrahim tilo wanda ya kawo ƙarfi zai taimake ka a shekin farkon talake ne ‘ya'ya sun girma sukan tallafa ma iyaye ba kai ɗan kuka mai jan ma'uwar ka jifa duk ka sa ta mammo ka ne Allah ya tsawaki. قال يا بنيّ a mafarkin sai aka ce mashi ya je ya yanka sannan na ɗaya a ce je ka matsaye da hannunka ka sayo wuka da hannunka ka kwantar da shi da hannunka ka yanka shi da hannunka wanda ba wa kamaci balantana ɗaya tilo ka tsufa kamar yanka sannan ka ɓahu lokacin da ya kawo ƙarfi zai amfane ka a ce yanka shi ya san umarni ne na Allah ba makawa ya zo ya samu ɗan ƙala ya gulayya ya ce ɗana abin ƙaunata tasgiri ya yi nuna ƙauna yana daga cikin adrabi a tasgiri a tahajji nuna kauna inni a rafil manani na yi mafarki cikin barci na An anni azbahuka mai mafarkin ina yanka ka Allah ya ce na yanka ka to amma layya da kai Allah ya ce na yi hanzon ma za ta ra me kake gani za ka yi mun ɗa'a in yanka ka illaye da kai ko ko kana da wani magana saboda Allah yanzu babanka in ya ce ba maganan yanka ba Kana da zuƙeƙiyar mota Kana komawa sai ce aje mun motar nan ina so zan ba abokina mota kawai wanda kake hawa kake tashewa a gari saboda Allah ba ganin ido ba ba dalilin tahatu ba mutum nawa a cikin ku zai iya sallamawa saboda Allah ba su da yawa in an samu ya gani cewa ba ita nake hawa nake zuwa aiki ita ne fa abin neman gani ‘ya'ya nawa suke faɗa da iyayensu wai sun sa ido a dukiyarsu ba ni ba ni ya ishe ni in ma ya bada in ma ya badan na samu labarin wanda da iyayensa da komai yana da hali amma wallahi uban ya ce ba ni kaza ya ce ba zan bayar ba ba zan ba da ba to za ka yi albarka kai wani sahabi ya zo gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna abi kamar yi an ya sha zamani ala izhab anta wa maluka li abika yake ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahaifina yana son ya kwantala dukiya ta duka ba ni ba ni da kai ka mu je da kai da dukiyar duk kayan ubanka ne kan ka mu je da yau za ka ga mutum yana yawo a cikin riga bula-bula amma uban shi da tsumma yana hawan katuwar mota uban shi da akwalar keke uban shi da akwalar keke gidan da aka ƙyanƙyashe shi masqatu ra'sihi gungurare ya fita shi yi don karere haifar haka ne koko ni ne nake dimuwa ba dimuwa to a gyara ko a gamu da azabar Allah iyaye sun wuce wasa ka goda Allah ma kana raye kayi ƙarfi kayi arzikin da za ka nemi aljanna in kai wasa za ka fada wutar tsundun me ce dan samari kala ya abati ce baba shi ma yi ba kalma ta kauna ish'al almatu umar duk abinda Allah ya ce kayi kayi da ni kai wai fi baka sha'awa kowa bai baka sha'awa ba mai ya tilo da zai yanka ko kuwa ɗaɗaya tilo da ya yadda a yanka shi ɗa'atan lillahi sun mali abihi ta ji duni in sha Allah min asajiri ya mai da mashi'a zuwa gawa Allah ya ce da sannu in sha Allah za ka same ni mai haƙurin juriya ka yanka ni Allah na san mu ne da kai, shi ya sa ya so ka yi ibada da ni, ko ina biyo baya. Ƙarfamma aslama wa tallahu lilijabi. Ƙulama a lokacin da ibadin ɗansa Isra’il alaihi matsala suka miƙa wuya da ubangiji, da bin dokar mahalicinsu wa tallahu lil jadid ya kwantar da shi ta gefen ɓarayin yanka kamar yadda kake kwantar da rago aka ce ya rufe mishi ido ka san ko wannan matsayi da ɗan da uban ya kake zaton za su ji mai ya biyo baya Wana ayya Ibrahim? Ye haka zai yanka. sai ji kira daga Allah subhanahu wa ta’ala. Ya Ibrahim, dakata, na’am. Kada sadaktar ru’uya, ina ka balika na jabil ma’ini, sadaktar ru’uya. Ka gazgata mafafin inda mura ka yi mana, ka cika mai ɗa’a. na inna kadhalika najzil Za mu maka sakamako mafi girma kuma jin masu kyautata imani da aiki da ta'a haka muke masu إن هذا لهو البلاء المجيب إن هذا wannan matsayi da wannan jarabawa da muka yi maka wallahi babbar jarabawa ce bayyananna to mu tsaya a jarabawa Allahu akbar eh sai mu ji domin akwai tsokaci a wannan gabar wanda muke son mai manuniya watakila za mu ɗauki darasi da ibra a rayuwar muma muna fatan yadda annabi ibrahim ya ci jarabawa Allah ka samu ma mu ci jarabawa Allah ka saka mana da gidan aljanna akwai wata mata da ta aiko da dubu biyar ta ce a ba marayu dubu biyu mai kira'a da mai tafsiri dubu ɗaiɗai masu ɗauke-ɗauke na alkhairi dari biyar